Jamhuriyar Nishar na daga cikin jerin ƙasashe bakwai na Afirka da masana suka bayyana a matsayin mafi ƙarfin zafi da hasken rana musamman a yankunan hamada wato Difa da Agades, inda tulurin zafin rana ke da ƙarfin gaske sai dai Nishar ɗin ba ta morar wannan arziki, wanda ƙwararru suka ce ita ce hanya mafi alfano da sauƙi wajen samar da makamashin wutar lantarki a yau. Alhali ƙasar na da matuƙar matsalar wutar lantarki shugaban kungiyar kodayo mai fafutukar kare hakkin jama'a a fannin makamashi alashi mustapha kadi umani na mai ciza yatsa akan wannan batu masu ilimi gaba ɗaya na duniya da shugabanni gaba ɗaya na duniya sun amince da cewa wato idan muna son wato zahin rana wannan wanda yake ta karuwa ya rage to sai mun bar aiki da hutar lantarki wadda ake jayowa ta injina zahirana ba sayan shi akai ba kenan banza ne ake bamu shi aiki da huta ta rana tana kawo ma lahiya a cikin ƙasa domin ita ce batta gurɓata wato mahalli shi ma dai abdu alhaji idi wani mai bin diddigin al'amuran yau da kullum na danganta wannan al'amari da rashin wata tsayayyar siyasar samar da makamashi daga dukkan gwamnatocin da suka mulki nijar in kana tuna lokacin da za a yi wannan central ɗin ta gori banda mu mun yi magana mun ce an huce wuta wannan ta ta injina an huce ta yanzu haka gani ai in aka yanke wuta ba da ita ce ba muke amfani kuma kullum ana kukan gazuwal ga abin da Allah ya ba mu rana kuma wani bugon da ranar take ba ko ina ake samun bugon nata bai da ke da kwai Nijar. To da ita ya kamata mu je mu mai da hankalin mu nan. Shugaban kungiyar takodaye na cewa kasancewar samar da wutar lantarki ta hanyar haske da zafin rana ya zama rigar zamani a sake a huta wajibi ne ga hukumomi su yi koyi da takwarorinsu na Morocco. Yau ƙasan Morocco akwai wani gari wanda suka ce ma Zarzat. Kilo ya kai wajen goma sha biyar duka fano-fano ne waɗanda suke wa zahirana a maida su wutan makamashi ta lantarki yana a ba garuruwa. wannan aiki gaba ne kenan mu kan kanmu jambore Niger bisa ga irin matsalolin da a gare mu kuma wanzu kananan garuruwan ga da dama waɗanda muke da ana iya kurum aje a sa musu wato hutarsu ta zahirana Shekara da shekaru ƙasar Nijar na dogara ne a kan Najeriya wajen samarwa jama'ar ta wutar lantarki. Alhali ƙasar na da wani daɗaɗɗen shirin kafa tashar samar da makamashi a kan kogin kwara, wanda wasu 'yan ƙasar ke ganin kafa tashar samar da makamashi a hamadar Saharar Arewaci ko gabashin ƙasar ita ce hanya mafi a'ala, yayin da hukumomin ƙasar ke mai da hankali ga tashoshin samar da wutar lantarki ta hanyar injina. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.